Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Kamar yadda kuka sani ta ku ce Asiya Indoma. Me san farin cikin ku, me kawo maku annashuwa da farin da kwanciyar hankali da nishadi. So ina so in yi magana akan wata dabba jahila da ƙiƙiya. Yar gidan abun kwari. Wai ita Zainab Rabi'u. Ni koma da nike cikin ma mutane ni ban san da zaman ki ba. dan Allah ki kama kanki idan kika ce zaki rigima da ni na rantse da Allah ya na nuna maki ke karama iska ce ya na nuna maki ke karama shegiya ce ki kiyaye ni ki je ki bincika a gaya maki wace ce Asiya Indoma in so kike ki suna a social media ba sai kin ta kullo ni ba ki ce a taimaka miki ki suna mana a social media zaki zo kina wani cewa menene ana tallakai a YouTube dan kutumar uban ki ke ki juyo ki juya duwawun ki juya nonon dan uban da ya ke ki ki hito ki nuna su mana ina suke babu shegiya yan wahala yan wahala idan kina so ki suna ya kin yi wannan to wallahi billahi ki kiyaye ni ki je ki tambaya a gaya miki wace asiya yan doma ba iri na ake yi ma ba ana ci lafiya na rantse da girman allah in kika ce zaki da ni but wallahi sai na sa in yi maki abin idan ba sai ne shari'a da ke ba Allah ya tsini ma idan ba ta salata sai ki je ki jan yaro ba Allah ya wulakanta ni ki ba a sannu ruwa ba sa an kwando ba ne ba idan kika ce zaki da ni wallahi sai kin yi da na sani sai kin ɗora kanki bisa hannu kina kuka kina cewa wai me yasa ma ne commenting akan bidiyon Asiya Endoma better mind your business wallahi wallahi wallahi idan baki ba a sani ba na fi iskanci na gutsun uwarki na cukutumar ubanki an gaya maki irin ake yi ma ana kwashewa lafiya banza sakarai dabba da kikiya marar tunani ina ruwana da ke ni ban ma taɓa sanin da ke ba ban taɓa san don kutumar ubangiji on subscribing dina ki daina kallon bidiyo na shegiya in ba so kike yi ki suna ba hekin hekin ja faɗa oh yanzu na in ce ina faɗa da wata ki suna wuciya za ki a taimaka maki ki suna ko ki samu subscribers tun da kinga akwai masu biyayya wa'inda suke biyayya ga asiya yan doma don su ɗaukaka a social media ki je ki tambaya a gaya maki wace ne wallahi za ki kuka da idan ki ki fita ki fita daga idona na rantse da allah za ki da na sani ba ni ake mawa a kwashe lafiya ba wallahi tallahi ni in kika yi man wahala za ki sha na rantse da girman Allah banza da kikiya dabba